Facebook na ƙirƙirar wata sabuwar manhajar kallon bidiyo wadda aka fi sani da app wato application a turance. Ita dai wannan app za a ƙirƙire ta ne yadda za ta baiwa mai kallon bidiyo ko ɗaukar hoton bidiyo damar kallon duk abin da ke kewayensa, wato gaba da baya, gefe da gefe. Wannan kuwa dama ce da aka baiwa masu amfani da shafin sadarwa na Facebook, ta inda mutane masu kallon hotunan bidiyo za su bi ɓangaren da suke so su kalla ta hanyar juya wayarsu ba tare da juya na'urar ɗaukan hoton ba. Kamar yadda bayanai ke nuni ita dai wannan app za ta yi aiki a duk fitattun manhajar wayoyin zamani wanda suka hada da Android da iOS wato Apple. A yanzu haka dai kamfanin na Facebook ya biya dala biliyan biyu ga kamfanin Oculus Rift domin fara aikin wannan app inda ake tsammanin kammalawa cikin shekara mai zuwa. A yanzu haka dai akwai na'urar ɗaukan irin wannan hoton bidiyo da ake kira 360 degree video. Duk da yake dai ba kowa bane ya san da ita ba, ko ya mallake ta ba sai wane da wane saboda tsadar da take da ita duk wanda ke da sha'awar ganewa su yadda wannan fasaha take to zai iya ziyartar shafin YouTube ya rubuta 360 degree video domin kallon abin mamaki kafin ta zo ga masu amfani da shafin Facebook.